والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد alaikum wa ورحمة الله وبركاته A yanzu muna cikin suratu az A aya ta goma sha bakwai inda Allah maɗaukakin sarki ke wato ba da labarin waɗanda suke bayan ne na kwarai masu gaskata annabawa da kuma imani Allah yake cewa a musu albishir ma'ana albishir da kyakkyawan tanadi da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu da kuma sakamakon da Allah madaukakin sarki zai ba su na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنظر يوقد من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادٍ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين فوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فرعون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون da Allah madaukakin sarki ce wallabi na cikana wabbahu ta an ya'buduha wa go ila Allah lahumul bushra ai waɗanda suka nisanci wato asalin abbabu shine abin nufi a nan shaidanu da gumaka da ake bauta musu an ya sun nisance ta akan cewa ai Allah ya abudoha ba za su bauta mata ba wa anabu ila Allah kuma suka kome zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to Allah ya ce lahumul bushra waɗannan kyakkyawan tanadi da albishir ya tabbata gare su fa bashir ibad haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ce kayi albishir ma'ana ka ba da kyakkyawan labari ga bayina waɗanda allazina yastami'una alqawl wanda idan suka ji zance ko suke sauraron zance fayattabi'una ahsana sai su duba zancen da ya fi kyawu zancen Allah sai su ɗauka su yi aiki da shi kuma su yi riko da shi Allah ya ce ula'ikan labina Allah duk wanda haka ne ya zaman to su to waɗannan sun samu shiriya duniya da lahira wa ula'ika hum ulul albab kuma waɗannan da suka zama haka ne su su ne ma'abota hankula cikakku kuma waɗanda suke kan tafarki na daidai sai Allah ya ce a fa man haka alaihi kalimatul azabi a fa anta tunqiru man finnar ma'ana wanda shin wanda ya zamanto kalma ta azabar Allah ta tabbata a kansa zai yi daidai da wanda ba haka ba kaga ba za su zama ɗaya ba Allah ya ce a fa anta man finnar ko kuma shin kai kana da iko da za ka kubutar da wanda wato asalin yake cikin wuta ma'ana ba ka da wannan ikon ceto ana yi ne idan allah maɗaukakin sarki ya ba da izini a yi ceto don kuma allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi wanda za a ceta shi ne ake samun ceto amma haka kawai babu wani wanda zai cetar da wani shine allah yake cewa famatan fa'ukum shafa'atu shafi'in haka na Allah ya ce a wata ayar fama ma lahum shafi'i saboda ba su cika sharuɗan ba su Allah bai yarda da su ba ko da Allah ya yarda da mai ko din wanda za a ce ta din Allah bai yarda a cece shi ba ba za a cece shi ba don haka Allah madaukakin sarki ya ce a faman haka alaihi kalimatul adabi a fa anta tunqidu man finnar lakin yace amma dai alladhina taqaw rabbahum wanda suka ji tsoron Allah mahalicin su waɗannan lahum ghurafun suna wato da wasu gidaje na alfarma a cikin aljanna ko kuma wasu ɗakuna min ha ghurafun magniyatu kuma sama da su din akwai wasu ɗakuna waɗanda suke ginannu wanda tajlimin tahti hal anharu wanda koramu suke gudana a karkashin su zaɗi wannan alkawari ne na Allah da ya musu kuma la yukhlifu Allahu zaɓin ni'ad lallai samun madaukakin sarki bai saba alkawari kuma abin da ya so cikin wannan ayar ya tabbata ana cikin hadisai masu yawa kamar hadisin Ali radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati la ghurafan cewa a cikin aljanna akwai wasu dakuna yura bukunu hamin buhuriha wa ma'ana ana ganin cikin ta ta waje kuma ana ganin wajen daga ciki faƙala a arabi wani mutumin ƙauye sai ya ce liman hiya ya rasulallah waɗannan ɗakuna ɗin ko waɗannan gidajen matsugunai na suwa ne ne sai ya ce liman afabal kalama ga wanda ya yi zance wanda yake tsarkakake wanda ya tsarkake zancensa ya zama yana zance wanda yake babu barna a ciki wanda rina ila sami'ullahu wa a'rabu anhu ya zama yana tsarkake zancewa af'ama fa'am kuma ya ciyar da abinci wa sallah billahi wan nasu niyam kuma ya sallah cikin dare alhalin mutane suna cikin bacci to duk wanda ya haka shine za a mishi gagan waɗannan ɗakuna da waɗannan gidaje a cikin aljanna kuma wannan hadisan ya zo da yawa lafuzza daban wani lafazi da aka samu na abu malik al-ash'ari bayan ya ambata ya ce wa alanan kalam ya yi zance mai sassauci wa taba asiyam kuma sannan yake wato bibiyan azumi tana yawaita yin azumi haka nan hadisin abu sa'id al-khudri sahal ibn sa'd yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace lalle lallai yan aljanna za su dinga ma'ana hangen waɗannan yan gura din a cikin aljanna kenan ba na kowa da kowa ba na wasu bayi ne da suka ji tsoron Allah ko da a ce a cikin aljanna din ke za ku dinga hangen su kamar yadda kuke hangen taurari daga sama ma'ana mutum a ƙasa yana hango taurari na nesa to haka nan yan aljanna za su dinga hangen wannan gura din قال يجي فحدثت بذلك النعمان ابن عياش نبا نعمان ابن عياش لاباني سيجي أني نجس أبو سعيد الخدري أنا شوى كما ترى أون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي kamar yadda kuke hangen tauraruwan nan mai haske ko a farfajiyar sama ma'ana yammaci ko kuma gabashin sama saboda haka kenan wannan buraf din wasu ɗakuna ne da allah maɗaukakin sarki tanadi ga bayansa na kwarai yasa cikin suratul furqan da Allah ya ambaci su ko bayinsa na kwarai yace ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama waɗannan lalle za a musu sakamakon gurfa waɗannan ɗakuna saboda me saboda abin da suka yi na jurewa da kuma haƙuri da kuma imani da Allah maɗaukakin sarki haka nan za a dinga musu gaisuwa wato eh, ta aminci a koda yaushe to sai Allah madaukakin sarki ya ce ah, wa'adan lahi alkawari ne na Allah na yukhliqu Allahu mi'ad Allah kuma bai saba alkawari Allah mai cika alkawarinsa ne ga bayinsa da haka alkawarin da Allah yayi yana cika ma bayinsa to sai Allah ya ce alam fara yanzu shin ba ka gani annallaha azzala minas sama'i ma. cewa Allah ya saukar da ruwa daga sama fasadaka hu ya nadi a fil ardi sannan Allah madaukakin sarki ya fara da ruwan nan ma'ana yana bibiyan wato asalin kwazazzabai a cikin ƙasa ya ah, yakhruju bihi yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu sannan kuma Allah madaukakin sarki da wannan ruwa ne zai fitar da tsirrai waɗanda suke launi daban-daban ɗanɗano daban-daban da wannan ruwan da Allah ya saukar sun mayahiju fatarahu musfarwan sannan idan abin shuka ne zai tashi ya yi ƙarfi ya yi gwanin sha'awa sai ka dinga ganin kuma ya canja launi ya zama kaman launin ma'ana ruwan lemu sun mai ja'aluhu sannan kuma ya koma ya bushe Allah ce inna fi dalika la zikra li ulil albab lalle wannan cikin wannan akwai tunatarwa akwai jan hankali ga waɗanda suke masu tunani ne ma'ana yadda Allah madaukakin sarki saukar da ruwa haka Allah madaukakin sarki ke raya dan adam ya yi rayuwa a doron ƙasa sannan ya koma ya shiga cikin ƙasa ya bushe ya ƙare ya lalace sannan Allah ya tayar da shi ya Allah ce inna bi zalika la dhikra dan haka wannan misali ne Allah yake badawa kamar yadda Allah ya yi haka haka Allah madaukakin sarki ke tada mutane bayan mutuwa Allah madaukakin sarki ce a faman shara Allah sallahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi shin yanzu wanda Allah madaukakin sarki ya haskaka zuciyarsa da musulunci don haka ko da yaushe na cikin wannan haske na Allah madaukakin sarki ma'ana shin zai yi daidai da wanda yake mai busasshiyar zuciya ne wanda yake nisanta daga gaskiya ba sa zama ɗaya ma'ana hasken imani bai daidai da duhu na dajjalinci saboda haka mumini bai daidai da wanda yake kafiri ne Allah madaukakin sarki ya ce fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe daga ambatan Allah wanda zai zama baya ambatan Allah da haka wanda zai zama to bai ambatan Allah makaukakin sarki to wannan za ka samu cewa zuciyar shi ta bushe wannan ita ce zuciyar munafiki Allah makaukakin sarki ya tsare mu don haka wanda zuciyar shi ta bushe ya zama to bai ambatan Allah ko da a ce kuwa musulmi ne ya zamanto baya ambatan Allah masaukakin sarki to wannan ya zama mai busasshiyar zuciya shi ambatan Allah yana jika zuciya kamar yadda wato asalin ruwa yake jika kamar yadda asalin ruwa yake jika wato asalin ƙasa ta yi sha'awa to haka ambatan Allah yake jika zuciya da haka zuciya tana samun abinci daga ambatan Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya ce ba su zama ɗaya da mai ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah Shi shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce matalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruhu kamatalil hayy wal mayyit misali ko kwatankwacin wanda ke ambatan Allah da wanda bai ambatan Allah kaman rayayye ne da matacce kaga dai da mutumin da yake ya mutu gawa da wanda yake tsaye kan gawa din ai ba ɗaya suke ba shi wanda yake rayayye yana motsi zai iya yi makarsa abubuwa da sauransu amma wanda yake gawa ba sai yadda aka yi da shi saboda haka haka ne misalin mai ambatan Allah da wanda bai ambatan Allah yasa Allah ya ce guda ika fi balalin mubin su waɗannan masu nisanta daga ambatan Allah masu nisantar da zuciyarsu to waɗannan lallai suna cikin bata wanda yake na fili Allah ce Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mataniya takashahiru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wannan aya tana magana kan yadda Allah madaukakin sarki yayi kyakkyawan ambato ga littafinsa shine alqur'ani Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadith babu zancen da ya kai alqur'ani kyawu babu zancen da ya kai alqur'ani cika ba zancen da ya kai shi daɗi Allah ya ce wa man ahsanu min Allah hadidan wa man ahsanu min Allah qilan wanda yake Allah kyautata zance da haka alqur'ani zance ne wanda yake cikakke zance ne wanda yake ma'ana barna ba ta shigansa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid da haka littafi ne da bayi da wani aibi a tare da shi la ce nazzara ahsan al Allah ya saukar da mafi kyawun zance wanda kitabar littafi ne mutashabihan wanda sashin shi yake kama da sashi ma'ana za ka samu wasu ayoyin suna kama da wasu ayoyi wannan ta tashabu kamar ma Allah madaukaki yake innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim wannan aya ce ko ayoyi ne guda biyu Allah ya ce Allah inna kitabal abrari lafi illiyin wa inna kitabal fujari lafi sijjin kaga ayoyi ne da suke kama da juna da haka akwai wannan tashabu din tashabu na kamanni na sadan ayoyi da zubinsu za ka samu wasu ayoyin sun zo iri ɗaya iri ɗaya a cikin alkur'ani da yawa kuma da salo wanda yake iri ɗaya da yawa a cikin alkur'ani wannan tashabu akwai kuma tashabu wanda yake ma'ana na abin da ba a gane shi abin da ya sha bamban da juna na Allah madaukakin sarki ke cewa min wa ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat akwai wannan mutashabihat mana ayoyi waɗanda suke kaman masu rikitarwa da ba kowa yake iya gane yadda zai haɗa su ba to wannan ba ta shawo ne haka duk wani ta shawo da ka ɗauka alƙur'ani din a shi Allah yake ne Allah ya ce kitabun mutashabihat mataniya shi wannan alkur'ani littafi ne wanda yake wanda yake cike da yabo ko ayoyin suke cike da yaban Allah madaukakin sarki shine mataniya wanda juludul ladina yakhshawna rabbahum taksha'iru min eh, fata da kuma zukata na waɗanda suke wato tsoron Allah maɗaukakin sarki lokacin da ake karanta alkur'ani za ka samu suna cike da tsoron Allah. Allah ya bayyana haka a wasu ayoyi, iga tutsa alaihim ayatul rahmani kharu sujjadan wa rukiya. Annabi na iga bukir Allah wajilat kuluhu, wa iga tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imanan, wa ala rabbihim ya tawakkalun. To wannan su ne waɗanda karatun Al-Qur'ani yana ratsa su karatun alkur'ani yana motsa musu imaninsu da zuciyarsu har ma ga gabatinsu ma'ana sun canja shine takshairu min juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ma'ana sannan kuma lallai sukatan da kuma katin za su koma su nutsu zuwa ga ambatan Allah madaukakin sarki domin abin da suke so ne ake karanta musu la yace wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa umyan su ne waɗanda idan an karanta musu ayoyin mahaliccinsu Allah ba sa toshe kunnuwansu ko su toshe idanunsu ma'ana su ɗauke kai daga waɗannan ayoyi ɗin da haka suna komawa ga waɗannan ayoyi ɗin su ba gaskiya da su kuma su zama su ne abubuwan da za su nutsar da su su kwantar musu da hankali da ya ce zalika yin haka ɗin mutum ya samu kanshi cikin waɗanda suke tasirantuwa da ambatan Allah da ayoyin Allah da kuma wanda za ka samu shi ko za ka karanta mishi aya nawa ne zuciyar shi a bushe Allah ya ce hakan hudan layi Shirya ce ta Allah ya haɗe bi man ya sha Allah yana shiryar da wanda ya so wani za ka ga tun lokacin da aka shiga sallah aka shiga wasu ayoyi aka ga yana zubar da hawaye wani kuma za ka kana goma kana karanta qur'ani zuciyar shi ba za ta motsa ba idan shi ba zai yi motsi ba da haka idan ya riga ya bushe bai iya zubar da hawaye wajen karatun alqur'ani wasu kuma za ka ga ba haka ba to wannan shari'a ce ta Allah zalika la ya bihi man sha. wanda Allah ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa wa man yudlilillahu fama lahu min hadi amma duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi kuwa wanda Allah madaukakin sarki bai shiryar da shi ga irin wannan alkhairin ba to duniya babu wani wanda zai shiryar da shi shine ba malahu min had ai malahu min murshid babu wani wanda zai shiryar da shi ya dadar da shi ya nuna masa haka ne to sai Allah madaukakin sarki har yanzu yake ba mu misali ya ce a faman yattaqi bi wajhihi su al'adabi yawan al shin wanda yake wato kare fuskarsa daga tsananin azaba na ranar tashin alkiyama a cikin wuta ana mishi azaba yana kokarin kauda fuskar shi daga azaba din nan yana daidai da wanda ba haka ne? ma'ana ba sa zama daya Allah ya ce a faman yulqa bin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama ba sa zama daya da wanda za a jefa shi a wuta ranar tashin alkiyama da kuma wanda zai zo ranar tashin alkiyama amintacce yana cikin aminci yana cikin rahama yana cikin ni'ima ta Allah ba sa taba zama daya to haka Allah yake cewa afa man yattaqi bi wajhihi su'a al'azabi yawm al-qiyama wa qila lil zalimin ma kuntum taksibun suna kokarin kauce ma azaban nan Allah ya ce za a gaya ma azzalimai cewa ku dandana wannan shine azaba sakamakon abin da kuke jawa kawunan ku sakamakon abin da kuke aikata ma kawunan ku me ya aikata Allah ya ce kadaban ladina min qablihim waɗanda suka gabace su sun ƙaryata ayoyin Allah sun ƙaryata manzannin Allah sallallahu alaihi wa sallam fa atahu wal azabu min haythu la yashurun dan haka azaba da ta tashi zuwa musu sai ta zo musu ta yadda ba sa tsammani kuma haka rukun Allah yake Allah ya ce na rabbaka la bil Allah yana fito ma bawa ta inda bai tsammani da haka Allah yana iya sake bawa bawa ya sake ya dinga ganin yana walwala yana morewa yana yin sabon Allah kuma yana nan hankalin shi a kwance ya yi zina ya sha giya ya barna ya yi sabon Allah duk yana ganin ba abin da yake samun shi to wannan wani tarko ne da Allah yake dana masa ma'ana rukun kalala ne Allah yake masa in Allah ya tashi kama shi Allah zai zo mishi min haiku la yashkur Allah ya ce hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa idahum mublisun sai da suka yi alfahari suka mance da abin da muka ba su na ni'ima da haka sai mutum ya tsinduma ya manta ma cewa wannan abin kamar mai karewa ne to lokacin sai Allah karab daya sai Allah maɗaukakin sarki ya kama shi to haka rukun Allah maɗaukakin sarki yake in ya tashi kama bayansa Allah ya ce ba ta kuma azabu min haiku la yashurun fa azaqahum Allahu al-khizya fil hayati duniya. don haka sai Allah ya ɗanɗana musu wato ƙasƙanci a cikin wannan rayuwa ta duniya shine Allah ya musu azaba tun daga nan rayuwar duniya wala azabul akhirati akbar amin azabid duniya azabar lahira kuwa ta girma fiye da azabar duniya domin azabar duniya tana ta kaita kila amma azabar iyakacin ta mutuwa a ce mutum ya rabu da rayuwarsa to ranar tashi alkiyama ya tihin mautu min kulli makanin wa ma huwa bi haka kuwa akbar inda a duniya an mutum ya mutu aka mishi azaba ya mutu ai ya kare ko to amma a lahira ga azabar kuma babu mutuwa shine yanzu ma la mutu biha wa la da haka ga azabar da zabunta kullun da duwa take yi kuma sannan ba ranar da yake tsammanin za ta yanki to kaga wannan shine Allah ya ce wala azabul akhirati akbar lallai azabar lahira ta girma yanzu azabar duniya ne aka samu mutum aka ɗebo wuta aka ƙona shi da ita ai ƙarƙarin ya gama ƙonewan in an kai shi ko wajen likita ko asibiti ko masu magani aka shafa mishi magani wannan ciwon ya narke ya warke ko sai ya zama tabo ake gani kuma ba zai ƙara jin zafin wannan konar ba amma a azabar lahira Allah ya ce kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyaruqul azab ashe azabul akhirati akbar duk lokacin da wannan fatar tasu ta kone Allah ya ce sai mu sake tsiro da ita mu sa fitar da sabuwar fata a madadinta domin su ɗanɗana azaba to kaga a duniya in ka riga ka mutu ya riga ya kone kaga konewar ce kawai sai dai a ga tabo ma'ana ba zai ci gaba da jin zafin wannan ƙunar ba amma a lahira za su ƙone a sake fito da wata sabuwar fatan a sake musu azaba a kai to kaga wal azabul akhirati akbar azabar lahira ta fi girma fiye da ta duniya ta fi girma fiye da ta duniya haka Allah ya tsare mu da azabarsa Allah ya ce law ya alamuna wallahi inda sun sani da sun san cewa bai kyautu su dinga saba ma Allah ba su karyata annabawansa to sai Allah makaukakin sarki ya ba da misali ga alkur'anin sa Allah ya ce wala qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli matan duk wani misali da ake bayarwa na jan hankali na nuna ma mutum ya gane abin da yake daidai ne da ba daidai ba Allah ya ce sai da muka yi shi a Qur'ani inna allaha la yastahi an yadriba matalan ma ba'ubatan fama fawqa يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا Allah ya bada misalai da yawa a Alƙur'ani suna nan da yawa har wasu malamai ma da Allah makaukakin sarki ya musu dace suka tattara misalan na a littafi ne na Alƙur'ani kamar Imam Ibn Qayyim ya tattara duka inda Allah ya kawo misali a Qur'ani ya haɗa su a littafi ɗaya ya sa mishi suna amtalul Qur'an Kur'ani. haka duk wanda yake so ya ga waɗannan misalan da Allah ya bayar a cikin littafinsa to ya koma ya samu wannan littafin an tattare mishi su mutum yana karanta su yana ɗaukan darasi daga waɗannan misalan domin dama ana ba mutum misali ne dan ya gane ai shine wa bin mithali yattaqul maqal ko mutum ne yake ma bayani zai ce to ai misali kaga abu kaza sai yayi kaza saboda me yake yin haka domin ka gane saboda haka Allah yana mana misalai ne a cikin littafin sa dan mu gane menene sakon da ake so a gaya mana kuma Allah bai jin kunya abin da zai misali shi Allah ya misali da sauro da kuda da gizo-gizo da kudan zuma ba abin da Allah bai misali da shi ba kama daga karami har ma abin da bai kai su ba Allah ya misali da shi to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce to duk wani misali da ake yi Allah ya yi misali a cikin Alƙur'ani nan na jan hankali ya yatadhakkaruna me yasa Allah ya bada wannan ya ce ba dan komai ba sai dan su zamanto masu samun tunatarwa dan mutum ya karanta ya tuna in ya karanta kissoshin al'ummomin da suka gabata ya koma ya ji tsoron Allah ya ga cewa shi ma ba in ya bi irin kafarkin da suka bi Ko lallai abin da ya same su zai same shi idan kuma ya buga barkin bayi na kwarai abin da ya samu bayi na kwarai na rahama da ni'imar Allah shine abin da zai same shi sai Allah ya ce shi wannan alqur'anin qur'anan alqur'ani ne ma'ana wanda ake karanta shi domin alqur'an qur'an ai daga qira'a ne daga karatu ne qara'a yaqra'u qur'anan wa qira'atan shine Ashiya al-matlu duk abin da ake karanta shi ana kiran shi Qur'an ana kiran shi Qur'an la yace la tu eh, la tu'ajjil bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana ay fattabi qira'atahu haka abin da ake nufi da Qur'ani karatu Allah yace wannan al karatu ne zance ne na Allah wanda yake arabiyyan da Allah ya saukar da shi da harshen larabci ba da wani harshe ba da haka duk duniya babu wani harshe da ya fi harshen larabci daraja da ɗaukaka wannan ka gaya ma kowa duk wanda bai koyi harshen larabci ba yana musulmi to ya rage ma kansa ma'ana cika da haka harshen larabci wajibi ne mutum ya musulmi ya koye shi ba don komai ba na farko don ka san yadda za ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki sannan ka san yadda za ka karanta littafin Allah sannan yadda za ka fahimci sabon Allah inda alkur'anin nan dai ba da wani yare Allah ya saukar da shi ba da larabci ya saukar da shi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah ya saukar da shi da harshen larabci don haka Allah bai saukar da bai zaben abu sai abin da ya fi ya fi cika ya fi fifiko shi ya sa Allah ya ce qur'anan arabiyyan ghayra wajh shi wannan harshe din ce bane wanda yake karkatacce ma'ana bai karkata ma'ana bai bucewa. ba daidai yake da sauran harsuna ba harshen larabci ka ɗauke shi zubin harshen daban ne da sauran yarurruka kuma shi yasa Allah ya zaɓi wannan harshe ya saukar da alkur'ani da shi in ana maganar fasaha da iya magana babu wanda ya kai larabawa a duniya gaba ɗaya ma'ana iya magana da salon magana da yadda za a sa zance a bayyana ma mutum babu wanda ya kai larabawa shi yasa da Allah ya tashi sauko da mu'jizar da ta fi kowace girma ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai saukar da shi da wannan harshen da suke fahari suke tunkawo da shi yace kuma sai har yau nan ba su iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani ba kuma inda za su taru har duniya da tashi ba za su zo da shi ba wanda in yi jikamatin insu wa jinnu ala an ya tu bi mithli hadha alquran la ya tu da bi mithli wa law kana ba'dhum li ba'din fadila wa in lam taf'alu wa lan taf'alu an ta'ti ba nasu ya ba lan taf'alu ba su taba iya kawo ba haka in duniya duk wanda suke jin larabcin duniya su taru suke za su yi littafi kamar qur'ani to wannan za su bata lokacin su ba za su iya kawo ba kana ji za ka ji ya sha bamban da alqur'ani domin alkur'ani ba zance ne na ɗan adam ba zance ne wanda yake na allah mahalicin ɗan adam allah ya ce da ya yattaquna an saukar musu da wannan alkur'ani ne wato saboda su kasance cikin masu tsoron allah to allah ya bada misalin daraba da rabna lin nasi fi hada alkur'ani min kulli masal allah ya tabbatar da haka allah ya ce daraba na matalan da misalai na nan da yawa Alƙur'ani. allah ya buga wani misali na mutum ma'ana bawa ne bawa guda ɗaya yana da iyayen gida kamar guda biyar kuma dukkansu kowa yana so a lokaci ɗaya ya mushi aiki guda ɗaya mana mutane biyar wannan yana so ya mushi wanki a lokacin wannan yana so ya share mushi gida a lokacin da yake ma wannan wanki wannan yana so ya aike shi kasuwa a lokaci wannan yana so ya je mishi roƙa a gona a lokaci ɗaya duk a lokaci ɗaya suke so ya musu aikin zai iya ba zai yiwu ba to shi ne Allah wannan misalin da Allah ya bayar me yake nufi Allah yana nufin cewa ba a hada shi da wani Allah ba a hada shi da wani ma'ana in ka tara mutane da yawa ka ce suna da wani bawa guda ɗaya musu abu lokaci ɗaya daban-daban iri ɗaya to wannan abin da ba abu bane mai yiwu ba kuma kowanne a cikinsu ai ba zai gamsu ba zai dinga fushi ya ce shi an saba mishi to shi ne Allah madaukakin sarki ya bamu misali cewa baraballahu matalan rajul fihi shuraka'u mutashakisuna Allah ya bada misali na wato bawa wanda yake da ma'ana iyayen gida da yawa da suke tarayya a kansa wa rajulan da kuma wani bawa wanda yake sadaman li rajulin shi yana yin aiki ne kawai na mutum daya za su yi daidai da wannan mai aikin na mutane biyar ba za su taba zama daidai ba la ce sauya yastawiyani matala ba yanda za su yi su zama abu daya la ce alhamdulillah lallai dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki kina Allah yana cewa da mushriki mai bauta ma alloli da yawa ba ɗaya ba da mumini mai bauta ma Allah ɗaya ba sa zama ɗaya shi ne ma'anar misali kaga wancan ai ba yanda za a samu abin da ake so biyar suna so su yi tarayya a kan shi duka wannan kuma shi kadai da haka babu yadda za a yi su zama ɗaya da haka mai bauta ma abubuwa daban-daban ya haɗa bautar Allah da wani abu to wannan ya yi hasarar rayuwarsa kuma ya yi hasarar aikinsa abin da yake nema na lada ɗin ko da aiki ba zai samu ba to Allah ya ce alhamdulillah amma al'amarin shine fa aktharuhum la ya'lamu da yawa ba su san haka ba sai Allah madaukakin sarki ya bada labari na cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ba tun daga kanshi har dukkanin wani halitta na Allah rayuwar shi mai karewa ne dan alkawari ne na Allah kullu nafsin da'iqatul maut Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai zaka mutu su ma dukkan su za su mutu su koma ga Allah kuma za ku tsaya a gaban Allah kuma inda kuma inda kuma inda rabbikum tahtasimuna za ku tsaya a gaban Allah madaukakin sarki ku yi husuma ma'ana manzo sallallahu alaihi wa sallama zai yi husuma da su ranar tashin alkiyama ma'ana karurai akan wannan al'amari da ma'ana suka karyata suka karyata shi shi Allah ya ce kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tastaqsimun za ku tsaya ku yi musuma a gaban man a gaban Allah mahalicin ku gaba daya to sai Allah madaukakin sarki ce ba man azlamu mimman yaktara an mimman karaba ala nahi wa kazzaba bisirri ja wannan ma wani misali ne Allah ya ce shin wane ne ya fi shi zalunci shi wanda yake karyata ayoyin Allah kuma yake ma'ana karyata gaskiya yayin da ta zo masa ai wannan kaman babu wanda ya fi shi zalunci ya san gaskiya ce gaskiyar ta zo ya ƙi karɓanta ya aiki da ita Haka nan kuma ya ƙaryata Allah alhalin ya san Allah shi ya halice shi yanzu hatta masu danganta ma Allah maɗaukakin sarki ta da sauransu ka tambaye su ya halicci wannan din za su ce Allah amma kuma ba sa gaskatawa annabi isa da ake cewa masu cewa ɗan Allah ne ma cewa ya halicci wanda ta aiba annabi isa ne sai cewa Allah ne ya halicci maryam ai ba ta kai kanta ba haka nan shi ma annabi isa din Allah ne ya halicce shi haka nan waɗanda suka gabace shi cikin annabawa da Allah ya musu halitta wanda ma ta wuce irin tasa kamar annaba adam da Allah ya halicce shi ba uwa ba uwa da rai kawai da daya shi ba a ce dan Allah ba ko saboda haka duk da haka kuma sai ka ga mutum an gaya masa haka din ya ji gaskatawa to Allah ya ce wannan ya fi kowa bata ya fi kowa zalunci Allah ya tsare mu ya shirya da mu فمن أظلم ممن كذب على ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزي ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويكوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام Allah ce fa man azlamu muhimman kadaba ala Allah akwai bambanci tsakanin kadaba da kuma kadaba kadaba yayi karya kadaba ya karyata akwai bambanci da yayi karya da karyata ko to shine fa man azlamu mimman kadaba ala Allah waye ya fi shi fata fiye da wanda ya ma Allah karya Shi ne waɗannan kafirai mushrikai da suke kirkiran gumaka su ce waɗannan abun bauta ne kaga sun ma Allah karya mana sun danganta ma Allah madaukakin sarki wasu abokanan bauta sun sanya wasu alloli ko suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata kaga ko alalla sun ma Allah karya ko wanda zai ce annabi Isa dan Allah ne kazaba alalla wanda zai ce uzairu dan Allah ne kada ba Allah duk wanda ya haka kada ba Allah ya ma Allah ƙarya to akwai mafi lalacewa da mafi zalunci a ce mutum ya bar sa wanda zai ma ƙarya sai mahaliccinsa Allah ya ce ba wanda ya kai wannan zalunci wa kadzaba bisidiki sannan kuma ya ƙaryata da gaskiya idja abu da yayin da gaskiya ta zo masa Allah ya ce alaysa fi jahannama matwal lil kafirin shin jahannama ba ita bace matattara kuma wato makomar kafirai gaba daya lallai ma'ana cewa ita ce makomar duk wanda ya zama haka ne su. za su yi ma karya sannan kuma su karya shi su ta manzanninsa to makomar su Allah madaukakin sarki ya ce ai jahannama ita ce makomar dukkanin kafirai sai Allah ya kawo kuma misalin wanda ya ba da gaskiya kuma ya gaskata wanda ya faɗi gaskiya ya zo da gaskiya kuma ya gaskata kaga can an ce ba alallahi wa ba bisiri wannan kuma Allah ya ce ja a bisiri lalle wanda ya zo da gaskiya wasu ka ce abin nufi manzo sallallahu alaihi wa sallam domin shi ya zo da gaskiya wasu ka ce mala'ika jibril shi ya zo da wahayi wa saddaka bihi kuma ya gaskata abin da ya zo da shi din shine manzo sallallahu alaihi wa sallam abin da aka bashi ya gaskata shi din ya gaskata abin da aka bashi ya zo da shi ne sai Allah ya ce ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu tsoron Allah madaukakin sarki lahum ma yasha'una inda rabbi duk abin da suke so a ranar da za su sadu da mahalicin su Allah madaukakin sarki Allah zai ba su duk abin da suke so Allah zai ba su abin da suke so wannan sakamako ne Allah ya ce zalika jazaa'ul muhsinina wannan shine sakamakon masu kyautatawa haula'i ahsanu Allah ce lillazina ahsanu alhusna wa ziyada lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim saboda haka waɗanda suke masu ihsani masu kyautatawa kyautatawa tsakaninsu da Allah makaukakin sarki sun kyautata bauta ya abudun Allah ka annahum yarawnahu wannan shine ihsan haka nan kuma ahsanu ila khalqillah suna kyautata ma bayin Allah cikin mu'amalarsu yusinuna ila nas suna yin ihsani da kyautatawa ga mutane suna kyautata ma iyayensu suna kyautata ma danginsu suna kyautata ma sauran mutane alaka ta haka su da wasu mutane za su kyautata musu a cikin zance a cikin mu'amala a cikin zamantakewa a cikin ayyuka duka za su zamanto masu kyautatawa haka nan idan aiki ne za su yi za su kyautata shi mai ma'ana su inganta shi wannan shi ma iksani. domin mutane da yawa suna takaita iksani, suna dan soke kofar iksani zai a dinga ganin iksani kawai shine an ta'budu Allah ka annaka tarada wannan iksani bai takaita a nan ba yana daga cikin iksani idan za ka yi sallah ka yi ta cikakkiya wannan iksani. ka yi ta da sarki cikakke ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki kana mai tsarkakakkiyar zuciya sannan kuma ka yi ta da rukunanta da wajibanta da sunnoninta da komai da komai naka wannan isa ne haka nan in sana'a kake yi ka yi ta ba tare da sanya cuta a ciki ba wannan isa ne wani in kabinta ne ka bashi sana'ar katako zai sama wani katakon da da kwaro yake ci haka da ka kwana biyu sai kaga ya fara lalacewa kaga wannan bai yi ihsani ba wannan bai yi ihsani a aikin sa ba saboda haka ihsan ana nufin ihsan yani in a wider scope ne sosai yana da faɗi sosai in kana maganar ihsan da haka kai ne za ka yi aiki ka yi ihsan sana'a kake yi ka kyautata sana'ar nan kar ka yi ta tare da sa cuta a ciki aiki za ka yi ka yi aiki tare da ihsan mana aiki ne je ka akan lokaci tashi akan lokaci wannan shine ihsan anta asanta bil amal kuma duk abin da zaka yi ka zama ka kyautata shi ka inganta shi to wannan shine zaka samu ladan isa to Allah yace zalika jazaul muhsini wannan shine sakamakon masu kyautatawa kuma sannan Allah yace li yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi amilu mafi munin abin da suka aikata na aiki na laifi wanda Allah bai so sai Allah ya kankare musu shi saboda mai sakamakon ihsani in sun kyautata Allah zai kankare musu kurakuransu wa yajziyahum kuma Allah zai musu sakamako bi ahsani ya kanu ya'maluna ma'ana sakamakon da Allah zai ba su yafi aikin da suka yi ma'ana cika kamar misali ne mutum ka yi ciniki da shi zaka mishi wani kwadago zaka mishi aiki misali fenti ne zai ma taki ɗaya kuka yi ciniki da shi da ka zo ka gama mashi fentin ɗaki ɗaya kun yi jinga da shi zai biya ka dubu biyu da ya ɗauko dubu biyu ya baka sai ya ɗauko shadda ya baka sannan ya ɗauko kayan abinci ya haɗawa abu wannan ya ma ahsana ya kyautata ma fiye da abin da kai ka aikata masa kuma jin daɗi wani lokacin yana sa haka in ka ma mutum abu ko aiki ne ka mishi ya ji daɗi bai takaita kan tukuncin da kuka yi da shi sai ka ya haɗa ma da wani abu yanzu kama alal misali masu sana'a in sun zo sana'a ko magina ne ko masu menene in suka yi aiki in mai aikin ya ji daɗin aikin da suka mishi sai ya sa musu hadda abinci a maimakon ko ne za su ɗauki nauyin cin abincinsu sai ya sa a zuba musu abincin da za su yi wannan isa wannan isa yana cikin ihsan kaga an fita a cikin ta abu lallaha ka na tara an koma cikin yanzu ihsan ila nas kai hatta dabba ma an ce ka kyautata mata tuhsinu ilaiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, dabbobin nan ba a halice su dan ku azabtar da su ba ku daura musu aikin da za su iya yi kar ku wahalar da su kar ku wahalce su sai wani baturan banza ya zo yana neman haƙƙin dabbobi yana na cikin musulunci an ce a kyautata musu ma'ana a musu mu'amala ta tausayawa ma'ana dabba ce ka ajiye ta to ka ciyar da ita sannan ka ba ta abin da za ta sha mai kyau sannan in mai aiki ce karka maka aikin da zai yi wahala yi ta tamkarta ka ɗaura mata iyaka abin da za ta yi ya zuwa isan ya kai wata mata aljanna mata har kashi ka ga mace ce ta zo ta samu kare kare ne dabba ne kazantaccen dabba Allah ya haramta cinsa ya haramta dukiyarsa ce tamanul khalbi kare amma mace nan ta zo ta ga wani kare na ta kewaya yana neman yadda zai sha ruwa harshen shi ya bushe yana ta ya fita hayyacinsa ta sauka ta ɗebo ruwa ita tana da buƙatar ruwa amma ta ba karen ya sha Allah ya ce a gafarta mata me kai ta ga wannan ihsan ne ila halal hayawan ga wannan dabba da haka ka zo wucewa kan hanya sai ka ga an kaɗe wata dabba ko da ka zo ka ga in ka bata kan titi wasu za su ci gaba da take ta sai ka ɗauke ta ka ajiye ta a gefe domin rai ne rai ne masu Allah sallallahu alaihi ce duk wani gangan jiki wanda yake da ma'ana hanta da take motsi a cikinsa yana da haƙƙin tausayawa amma wani haka za ka ga ya ajiye dabba yana ta wahalar da shi yana ta azabtar da shi Ya sa wata mace ta shiga wuta saboda kyanwa da ta tsare ta a gida ko cewa dakhalat imra'atun annara fi hiratin habasatha la amat ha wa la ha ta ta'kulu min kashashin ard cewa ta mace ta shiga wuta Allah ya mata azaba saboda kyanwar da ta ajiye a gidanta ta tsare ta ita bata bata abinci ba sannan kuma ita bata kyale ta taje ta ci abin da za ta ci ba da haka sai mutum ya turke dabbobi ya hana su abinci saboda haka dabba ma tana buƙatar tausayawa wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam na tafiya da sahabbansa ya zo ya zauna karkashin wata bishiya inuwar wata bishiya sai ya ga wata tsuntsuwa ta zo tana ta kewayawa tana ta kewayawa tana shawagi a saman su sai Allah ya sanar da shi bukatarta sai ya ce cikin ku waye ya ɗauki 'ya'yan wannan tsuntsuwar sai wasu suka ce mu ne ya ce kuma ya mata da 'ya'yan. wannan ba tausayawa bane ga dabba sai yanzu ya ce shi ya kawo maganar 'yancin dabbobi a ina ya san wannan to addinin musulunci ya zo da waɗannan abubuwa kuma anan dole ne a ja hankali musamman ga masu azabtar da dabbobi dabba duk da cewa za ka yanke ta shi ko hadisin da ya zo akan yankan dabba ya zo ne da ikisar yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay ko fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha ko yanka za ku yi kyauta da yanka yanzu wani sai ya gama galabaitar da dabba kafin yanka kuma wannan kuskure ne yanzu kamar masu ɗauko dabba ya kaɗo ta daga 'yan shanu gwado yana tafiya da ita yanzu ku ga sallah ta kusa za ga yana tafiya da dabban nan tun da ya ɗauko ta tafka mata duka yake in shi ne aka kaɗo shi ana dukan nan nashi ba zai yadda ba za ga ana tafiya da dabba ta yi nan a tafke ta da itace ta yi can a tafke kuma bayan ta za a yaci to wannan baya cikin isani bai cikin halayyar musulunci abin da za ku tara ko shi wanda ya sayar da dabbar ko ku wanda kuka sayi dabbar ku biya kuɗin da za a ɗauke ta a sa ta abin da za a kai ta wallahi ta yiwu cikin wannan mu'amalar Allah ya ma rahama da alkhairin duniya da lahira kamata za a ɗauko dabba ka ana ta azabtar da ita wata ma kaga ta fadi ta durƙusa ta kasa ai ta dukan ta sai ta daga wannan bai cikin isa ko kaga an ɗebo dabbobi kamar guda goma sha biyar an kulla su a cikin abubuwan kora wanda bai fasa ɗauki dabbobi guda bakwai ba duk an cuccushe su waje ɗaya ana ta tafka su kuma da sanda kuma shi na ganin sana'ar sani yana ganin aiki zai ai kasuwa zai kai ma'aikai yanka ta za a yi to wallahi mace ta shiga cikin wuta saboda kyanwa ta yi wannan dukan da kake ma gaba sai Allah ya tambaye ka akai akan me kake wannan dukan da haka lallai musamman to masu tausayawa musamman to masu jin kai haka na wani rakuni ya zo ta kuka gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira me shi ya ce me yasa kake daura mishi abin da bai iyawa kana mishi abin da bai iyawa kuma yana daga cikin alamomin tashi a kiyama da za su zo dabbobi za su yi magana saniya za ta juyo ta dubi mutum ya ɗaura mata kaya na kafkanta ta ce me yasa kake duka na ba don haka aka halice mu ba haka duka bai ciki abin da za ka ma dabba ko yanka manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yadda za a yanka dabba ma'ana ce ka wasa wukarka ta yadda za ka zo ka hutar da dabbar daga ka saka shi kenan da haka a ɗaure ƙafafuwansa a sinatsar da shi a kwantar da shi sannan a yanka ambaci suna Allah amma a yi shi a cikin hanya ta kyautata yanzu ka je yan kaji lokacin da bikin sallah zai zo ka ga yadda ake da kaza ma sai ka sai ka ji ba za ka iya abin nan wani mai tausayi ba zai iya tsayawa kawai kama sa ake da wuka fat fat fat fat haka kinki ana jefa ana yankewa ana jefa ruwan zafi ba kamar gama motsi ba za a jefa da cikin tafasasshen ruwa yanzu mutum ya kwatanta cewa shi aka ma wannan ko ɗan shi aka ɗauko aka ma ya zai akwai daɗi ko babu a ce ɗayan shi ne jarirai aka zo aka ajiye su aka kwantar da su da an yanka sai a je ba cikin tafashashiyar tukunya ya zai ji ce tana da rai yanda kake da rai haka take da rai kuma nan nan guda ɗaya ne yanda kake jin zafin da ranka haka komai yake jin zafin yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tausayi ga kowa da kowa ma sannan ga illa inda rahmatan lil alamin da haka mu to masu kyautatawa Allah ya ce ah, wa yajziyakum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun mafi kyawun abin da suke aikata Allah sai ya musu sakamakon da ya fi aikin su da aka mu to masu kyautatawa a cikin ibadar mu da Allah a cikin ta'amulin mu da mutane a cikin halayyar mu da zamantakewar mu zaman to masu kyautatawa muna ruwa Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani amfana da mu da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك A muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka a lokacin mu da rayuwar mu muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan kwanaki manya-manya masu daraja matauƙaƙa da suka shigo albarka da rahama da tawa da ake a cikinsu Allah ya sanya mu a ciki gaba daya tare da iyalanmu da zuriyarmu gaba daya addu'o'inmu a cikin waɗannan kwanaki muna roƙon Allah ya amsa mana su gaba daya muna roƙon Allah madaukakin sarki cikin ikonsa sunayensa sarkaka da sifofinsa madaukaka duk abin da yake na alkhairi ne a gare mu da buƙatu na alkhairi Allah ya biya mana su abin da ya zama kuma ba haka bane Allah ya musanya mana da abin da ya fi shi alkai marasa lafiyar mu muna ruwan da ba su lafiya biyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin yan kasuwar mu Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka a kasuwancin su da kuma ɗalibai Allah ya musu jagora ya ƙara musu basira da fahimta ya sanya musu albarka cikin abin da suke nema ma'aikatan mu Allah ya tsare mana su a wajen ayyukansu muna roƙon ga madaukakin sarki wannan damuna ya ƙara albarka a cikin ta kamar yadda an ya albarkaci ta bara Allah ya sa albarka bana ta ta bara muna roƙon ga madaukakin sarki ya tsare mana shugabanninmu na addini a ganin nan shugabanninmu masu jagorancinmu a cikin ƙasa waɗanda suke masu imani a cikinsu Allah ka musu jagora Allah ka haɗa su da mashawarta na ƙwarai Allah ka datar da su da abin da yake adalci ne ga talakawa da makaukakin sarki da abin da zai zama barna ne da cutarwa ne ga al'umma da kuma addini Allah ka nisantar da su daga gare shi da makaukakin sarki muke roƙo ya karba mana wannan ibada tamu ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يئس من عليك ولا يذل من عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجبنا في الدنيا باب الاخره اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم علمنا باوطاننا ما جاءت هذا البلد امنا مطمئنا مقام الصفاء وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ربنا اننا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين de los